والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل فضلا أن يقول فيجب تقديم العقل والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين إما أن, إما أن يفوض وإما أن يؤول ولا فيه من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث فضلا أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يعتي الرسول وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلهاد فإن من هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين وإنما يعرف مثل هذه إما من ملاحدة اليهود والنصارى فإن فيهم من, يجو من يجوز أن, أن غير النبي أفضل من النبي كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل وهم نعم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna sha tara ga watan Rabi'u Thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan bain wal butlan wallafar shaykhul islam abu abbas ahmad ibn abd ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 42 a cikin wannan littafi malam yana cewa fa kana huwa al-imam وقتي هو الإمامة إذا ما هو أنه هو ضمير الفصل لا محل له من الإعراب إذا ما الإمام شيني خبر كان فكان القرآن هو الإمامة كما كما إذا ما هو مبتدا والإمام خبر إذا ما جملة مبتدا وخبر في محل نصب خبر كان سودوان كما ديني با فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس فكان القرآن سيزنت قرآني هو الإمام الذي يقتدى به شيني جابورة ولا يكوي لشي ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف سوى هكا سام أتكم مغنغن أتكم مغنغن أتكم مغنغن أنه عارض القرآن cewa ya gwara Alƙur'ani ya gwara Alƙur'ani bi ra'ayin da wani ra'ayi bi aqlin da hankali aw ra'ayin ko ra'ayi wa qiyasin da kwatance wala bi zawqin ko da wani dandano wala wajdin ko wani abu da yaji a ransa wa mukashafatin ko mukashafa ba wanda ya gwara wata aya ta Alƙur'ani da wani tunaninsa ko wani ra'ayinsa ko wani kwatancensa ko wani zauƙinsa wani ɗanɗanansa ko wani abu da yake ji a ransa ko kuma wato mukashafa kashafi wala qala qattu qad ta'arada fi hadha al-aql wal naql ba taba samun wata magana daga cikin maganganun magabata ko ba samun wani daga cikin magabata da ya taba cewa al-qur'ani anan wato al-aql hankali ya ci karo da annaqlu anan wato da hankali da abinda aka ciro na alqur'ani ko sunnar annabi sun ci karo ba ba a taba samun wani ya faɗi haka ba fadlan an an yaqula ballantana kuma har ya ce fa yajibu taqdimul aqli ya ce ya wajaba a gabatar da hankali wan naqlu in aka ce an naqlu aka ce naqali ya'ani alqur'ana wal haditha ana nufin alqur'an ana nufin hadisi wa aqwal as-sahabati wa tabi'in da maganganun sahabbai da tabi'ai to babu wani da ya taba cewa yajibu taqdimul aqli ya wajaba a gabatar da hankali imma an yufawwada ko kuma ya ce a yi tafwidin hankali wato a yi tafwidin nasi a fawwala ma'anarsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa imma an yi awwala ko ya ce a yi tawilin aya maimakon zahirinta wala fihim man yaqulu hakanan ba a taba samun wani cikin sahabbai ko tabi'ai cikin magabata wanda yake cewa inna lahu zawqan ce shi yana da wani dandanan sa na musamman aw wajdan ko wani abu da yake ji na musamman aw mukhatabatan ko wata magana da ake yi da shi aw mukashafatan ko wani kashfi to tukhalifu alquran wal hadith da suka saba wa alqurani da hadisi فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي رسولا ballantana kuma ya da'awar cewa shi ma yana karbowa daga inda mala'ikon nan da yake zo wa manzo yake karbowa wa annahu ya'khudhu min zalika al-ma'adin ilm at ce daga wannan matsatsagar daga nan ne yake karɓo yake shi ma ilimin tauhidi wal anbiya kulluhum ya'khuduna an mishkatihi yace kuma duka annabawa daga wato wannan dinsa daga bangaren sa ko daga taskarsa suke karba aw ya kula ko yace al waliyu afdalu min annabi ko yace waliyi yafi annabi wa nahu zalika da irin waɗannan maganganu min maqalati ahli al ilhadi daga cikin maganganun ma'abota faddara malam ci gaba da bayanin da yake akan fifikon ilimin magabata magabata wanda muka yi ta bayanin su a baya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama manyan su da kananan su mazan su da matan su sannan tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi karatu a gurin sahabban annabi sannan kuma atba'ut tabi'ina almajiran tabi'ai waɗanda suka yi karatu a wajen almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune alqurunul mufaddala alqurunul thalathatul mufaddala waɗanda suka samu shaida ta gari daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sune muke cewa magabata na kwarai sune as-salafus salih duk wanda ya dangantu da su to shine yake bin tafarkin magabata na kwarai in aka ce magabata na kwarai a yaran malamai ana nufin waɗannan to duk kuma wanda ya bi tafarkin su shi ma su ne duk wanda ya bi tafarkin su shi ma ya zama na kwarai wanda duk ya bi tafarkin waɗannan tsare ko guda uku to shi ma ya zama na kwarai to shine yake faɗar irin wato darajar ilimin su da irin yadda suka zanto masu miƙa wuya da saduda yayin da suka ji ayar Alƙur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake ja da wani abu da ya tabbata na alkur'ani ko na sunna jira suke kawai a gaya musu a kawo musu hujja da zarar ka ba su hujja kenan sai su miƙa wuya su miƙa babu jarayya babu turjiya ballanta na faɗa da haka babu wani wanda yake cewa gana shi bayan an ce gana Allah gana manzon Allah ce gana Allah gana manzon Allah to kowa ba zai kowa kuma zai mai da nashi to shi ne ibnu taymiya yake bayyana wannan matsayin nasu dan ya kwatanta shi da matsayin waɗanda suka zo daga baya baya suka rika cika baki kuma har ake ganin kamar in an kai kansu an tuke tare da cewa can gabansu mazajen suke amma kasancewar da yawa sun yi banga-banga sun hana a hango mazajen na kwarai sai ake ga kamar su ne daga zarar aka yi bayanin aka zo aka kai kansu shikenan sai a ji kamar an je magariyar tukewa ne ibnu taymiya yake nuna a'a waɗancan su ne mazajen na kwarai su ne isassun ne yake cewa fa kana alquran huwa Alladhi alladhi yuqtada bihi a gurin su alqurani shine gaba wanda yake ake koyi da shi ne jagora ne yake musu jagora sai yace wali hadha la yujadu fi kalami ahadin min salafi shi yasa babu wani ɗaya daga cikin magabata da ya bude baki yace wato annahu arada alqur'ana bi aklin wa ra'ayin wa a kawo masa ayar alqur'ani ya ce a ga ra'ayina ko ga ra'ayin wani babu shi ko kuma a ce ga ayar alkur'ani abinda ta ce ko ga wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacce ga abinda ya ce shi kuma ya budu baki ya ce a wanda ya saba wa hankalinsa ko wannan ba zai shiga hankalinsa ko ba zai kama hankalinsa ba ko ya ce a zai kawo wani kwatance wani kiyasi don ya kawar da wata aya ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan wannan wannan halin babu shi a tattare da waɗancan magabata yan baya baya da suka zo an samu waɗanda suka rika gwara alqur'ani ayar alqur'ani da wani abu na hankali ko wani abu na ana kiyasi wato kwatance ko wani abu na ra'ayi a cewa mutum ga abinda Allah da manzansa suka ce ya ce a'a ai wani kaza ya ce ko wannan magana ta saba maganar wani a su ba haka suke ba su suna kan karantarwar Allah subhanahu wata'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima kowane irin karkayi kunci damuwa takuruwa ba sa ji a ransu in dai aka ce ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan za su karbe shi kirjinsa a buɗe da yalwataccen kirji ba sa jin wai an takura su ko an matsa su ko kuma a an kawo musu wani abin da ya fi ƙarfinsu to shi ne ce babu wani daga cikin magabata da aka taɓa samu ya gwara ayar alƙur'ani da hankalinsa ko da ra'ayinsa ko da ƙiyasi wala mai zauƙin ko da wani zauƙi mun yi maganar zauƙi abinda suke cewa zauƙi kamar yadda suka ce ah, mun yi magana zauki iri biyu ne akwai azzaqul imani akwai kuma azzaqul shaytani wanda duk yayin imani da Allah imani na gaskiya yayin imani imani na gaskiya ya san Allah ya so ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya so abinda Allah yake so yake abinda Allah yake ki to babu shakka wannan ya samu zauki na imani shine shine zaqa fa'al iman ya samu halawatul iman halawatul iman tana gaba da zauqul iman az halawat mutum ya samu dandanan imani to yana gaba da ya samu zauki na imani saboda shi ai az-zauq az dandana ne komai aka ce dandano ai ba kamar wanda aka bashi ya ce ya ji daɗin abin ba wanda aka ba shi ya ce ya ji daɗin shi zai ba da labari ka ina ce abin da na ji daɗinsa amma ka ce an ɗanɗana maka to kaga a baki baki kake har yanzu kai baka san ba shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaqa Amal, iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan ko rasulan waɗannan abu uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yarda da cewa Allah shine ubangiji yarda da cewa musulunci shine addini yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah <coughs> wannan dukkan wani mumini wajibi ne ya yarda da wannan in kuma bai yarda ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku ba ya kafirta ko ba haka bane ya kafirta wanda yace bai yarda da Allah ubangiji bane musulmi ne ya bar musulunci ko yace bai yarda da musulunci addini bane ya kafirta haka nan wanda zai ce bai yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam zo bane ya kafarta saboda kaga duk wani mu'mini inda ya yadda da waɗannan to yana da wannan dandanan an dandana masa to amma ba zai ji dadin ba da gardin sai ya samu waɗannan abubuwa uku falafin man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار فقالنا متاكيني سمد وجه mutum ya zanto ya gabatar da san Allah da manzansa akan san komai domin musulmi nawa ne zaka ga cewa wani abu ya bujiro na duniya na kyalekyalen duniya ya yi watsi da maganar Allah da manzansa ya bi wannan abu ba za ka ce ya kafirta ba amma kuma bai samu wannan girdin na imani ya tare shi sannan ya so mutum dan Allah nawa ne za ka ga ana soyayya ba ta Allah ba tana nan soyayya ce ko ta fati ko ta ɗan takara ko ta wani shi da zarar wani abu kuma ya ɗan gitto shi kenan sai a shiga zage-zage kuma da la'antar juna kamar ba a taɓa sanin juna ba har a kai ga sare-sare wani lokaci ba har kashe-kashe ka ki dan uwanka musulmi mai imani saboda wani abu na duniya to amma wannan ba zai ce ba ce mutun ya kafirta ba dai wannan amma kuma ba zai shiga cikin wannan sahun ba na waɗanda suka samu wato halawatul iman gardin imani da dadin sa saboda ka mataki na halawatul iman muqaddamun ala zauqi zauqi imani yana gaba da wannan to akwai kuma azzauqu shaytani ka samu wani ɗanɗano amma na shaytan dandanan abinda kake so wanda ya saba wa abinda Allah yake so duk irin daɗin da zaka ji tare da wannan abin zauq ne shaytani tuban da zai yi sha'awar zina misali ko shan giya ya rika jin daɗi in yayi ko in ya sha kaga wannan ɗanɗano ne da ya sa wani shaidan ko shaidan ya rika masa saƙe-saƙen banza da wafi da yake jin daɗin su kaga wani duk zau ne ne. ko a rika kaɗa masa wato kaɗe-kaɗe yana jin daɗin su yana rangaji kaga wannan duka ɗanɗano ne amma na shaidan to dukkan wani abu da za ka so shi dukkan wani abu da za ka so shi wanda san shi ya saba wa san Allah da manzansa to abinda zai biyo baya na dadin da zaka ji na san wannan abin to na shedan wannan shine zakko shebani sauraka ko menene in ka so shi sanda kake masa zai tike ka zuwa ga jin dadin wannan abu to wannan abu in ya saba wa Allah da manzansa to ya zama na shedan an gane to a ce a kawo maka ayar Allah ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka bajiro da wani abin da kake jin dandanansa da dadinsa ka nemi ka gabatar da shi akan maganar Allah da manzansa kaga wannan ka kaucewa hanya shi yasa aka ce yace ba a taba samun cikin magabata wanda za a ce ga abin da Allah yake so ba da manzansa shi kuma yace a'a ni na fi jin dadin kaza babu shi cikin magabatan da muke magana akan sahabbai tabi'in asba'ut tabi'ina babu wannan haka nan waɗanda suka yi koyi da su dole shine azzauq wani abu da zai bujiro maka wanda zaka samu ka riske shi saboda saboda wani ilimi da kake ganin kana da shi to alwajd shi ba mai maganar sa wajd akwai alwajd al-imani akwai kuma ash shi alwajin shi ne kamar waje da halabata iman da aka faɗa abinda za ka je a ranka ya bujiro maka ka ji ba tare da ta takallufi ba ma ya arizo alal kalbi bila takallufin da zai bujiro wa zuciya ba tare da wani takallufi ba wala riyazati ba tare da ka ji ta wani wato atisayi ba da kankin kanka don ka kai gare shi ba tare da wata riyala ba kawai dai ko ka halarci majalisar sama kamar da suke cewa ba fa sama'ul qur'an ba a sama'ul adashid sama'ul sama'ul sufi abin sama'ul sufi sufaye a zauna a sa masu kidan duddufa su dai mandiri masu kada kadai ana yi ana ana ana ana ana sauraro ana rangaji ana wato to wannan duk abinda zaka ji ya bujuro maka a wannan lokacin suna cewa wai ma'arifa tana bujiro musu a wannan lokaci su ji wani abu na san Allah ya ƙara a zuciyarsu to duk wannan daga shedan ne ba daga Allah bane wala wa mukashafa mukashafa ita ma akwai mukashafa wacce take al-mukashafa al-imaniyya akwai kuma al-mukashafa ash-shaytaniyya suna cewa kamar da Sheikhul Islam cikin rubuce-rubucensa yake cewa akwai al-kashful al-imani akwai al-kashful nafsani akwai kuma al-kashful shaytani akwai al-kashful imani kashafi na imani akwai kuma al-kashful nafsani kashafi na zuciya na nafs akwai kuma al-kashful shaytani kashafi na shaytan abinda ake cewa alkashu shine Allah ya yi maka wani hijabi wani shamaki da ya hana ka gano wasu abubuwa na ilimi na sanin Allah ko wasu asrar da ubangiji subhanahu wataala ya ajiye a cikin rayuwa ta dan adam ko a cikin rayuwa ta halittunsa ko a cikin sunayensa da sifofinsa to yayin da Allah zai yaye maka wannan shamakin ka kai ga sanin waɗannan ilimin muka da waɗannan asrarun wani shi ne kashe. annabawa suna samun kashe ta hanyar wahayi ko ba haka ba fa ila abdihi ma auha Allah yi wa bawansa wahayi na abin da ya masa wahayi aka yi ibhamin abin saboda ana masa girmansa babban abin da ya masa wahayi wahayi shi ne a sanar da mutum a fakaice ta wata hanya mai sauri Shi ne wahayi al'ilam al-khafi sauraka lokacin da mala'ika zai zo masa ba wanda zai gani ba wanda zai ga mala'ika zai bashi wani abu na sirri wani abu na ma'arifa na sanin Allah ba tare da wani ya gani ba to annabawa suna samun kashfi amma kashfinsu na imani ne na imani ne mala'ika ake aikowa ya sanar da su Hakanan bayan Allah da ilimi da imani ya cika musu zuciya suka kai matuƙa gaya wajen sanin Allah subhanahu wata'ala da sanin sirrin da yake cikin sunayen Allah da sifofinsa suka ƙudurci wannan a zuciyarsu ƙuduri na gaskiya kuma ƙudurin da suke da shi ya na so daga zuciya zuwa gaɓoɓinsu aka ga suna aiki da muqtada asma'illahi wa af'alihi suna aiki da abin da sunayen Allah da sifofinsa suke karantarwa suna tsoron Allah saboda mai ji ne mai gani masanin abin da duk suke aikatawa a fili ko a tsari a ɓoye suna roƙon Allah ya ba su saboda shi kaɗai ne mai bayarwa suna da tsoron azabarsa saboda babu azabar da ta kai tashi babu uƙubar da ta kai tashi duka wasu sifofin ubangiji suna tasiri a cikin ayyukansu na yau da gobe suna ladabtuwa da umarnin Allah da hannunsa to wanda imaninsu ya cika musu zuciya haka kuma har yana so a cikin gaɓoɓinsu to Allah yana buɗa musu su san wasu abubuwa na ilimin muka wanda waɗanda ba haka suke ba za su kai gare shi ba shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin da yake cewa babu wata al'umma face a cikinsu akwai waɗanda ake wa ilhani yace fa in kana fi ummati fa in fa in yakun fi ummati fa umar in akwai wani al'umma ta ta umar ne na umar yana cikin waɗanda Allah yake musu ilhamin irin waɗanda ilmin muka yaye musu hijabi su hararo wasu abubuwa kuma abubuwan su zama haka suke su ne abin da aka fi sani da ta Umar sau tare Umar yi magana kuma Allah ya goyi bayansa Sai na Umar an je umara ko an je shi haji annabi yake cewa law ittakhadta min maqami ibrahim musalla Allah ya saukar da wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ya rasulullahi dan ba za a rika salla a wajen maqami ibrahim ba sai Allah ya ce ku yi ku rika salla a wajen maqami haka nan shi ya fara yawan almanzo sallallahu alaihi wasallam maganar cewa a daina barin mutane suna shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai Allah ya saukar da ayar hijabi fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Haka saukar da ayar hijabi to kada wanda ya sake shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da izinin sa ba to ire-iren wannan suna nan tare da sayyida Umar da dama waɗanda ce musu muwafaka ta umar umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu lokacin da uh, uh, ubay ibn salul ya rasu ɗansa abdullahi ya zo roƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa sallah ko Allah subhanahu wataala ya sassauta masa azaba saboda ya san ya mutu yana munafiki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa wannan sahabin nasa Abdullahi ya yadda zai je masa sallah sai da Umar ya hana ce ya Rasulullahi munafiki ne ba shi yake kaza shi yake kaza annabi ya kiyarda ya saurari Umar ya je masa sallah ya ba da rigarsa aka yi masa likafani ya je binne shi ya tsaya ya masa addu'a Allah ya saukar da hadi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kada ka sake yin sallah ga wani da ya mutu daga cikin su har abada kar ka tsaya kan kabarin sa kai masa addu'a to kaga wannan kashfi ne amma da imani Allah ya masa kashfi ya nuna masa kuma ubangiji subhanahu wataala ya karba irin iren wannan suna nan da yawa ah, misali ne wannan ya kasance lokacin annabi haka nan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura danduna suka tafi yaki yana hudu ba aka ji shi yana ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal sariya din shine komandan rundunar yakin Allah subhanahu wataala ya yi masa ya nuna masa ga halin da wannan rundunar suke ciki ya rika cewa ya sariyatu kai wajen dutsen da, kai koyi wajen dutsen dutsen nan suna haka sai wani lokaci sai ga mai kawo bishara ya zo daga wajen yaƙi yana cewa gashi gashi suna a cikin yaƙi kawai suka rika jin wata murya ana cewa su su nufi wajen dutse su nufi wajen dutse suna nufa wajen dutse kuma Allah ya ba su nasara da wanda suke tare da Umar radiyallahu ta'ala a masallaci sun san san da abun ya faru to da shine ake to ilhama ko kana zaune da abokinka a gindin katanga haka kawai ka daga kai ka dubi katangar nan ki kai ko ubangun nan ba ni fa ban yadda da gudan ba kuna barin gurin kawai sai katanga ta to aga ilhama ce to wannan shine shine shine al-kashf al-imani akwai kuma al-abin al-kashf an-nafsani shine kawai zuciyarka ta ta maka sake-sake kawai ka zauna ranka ta maka ita sassaka maka wasu khayalat ka dinga wani mafarki da wani hasashen banza ka zan ka ga kanan yanzu ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza sai kadai wannan wannan kawai zuciyarka ce take sassaka maka ka tafi can ba yabo ba fallasa akwai alkashful shaitani to shi kuma zai shaidan zai rika maka wahayin ƙarya da saban Allah dinga gaya maka ƙarya kuma ka hauka yadda yana maka ingilizai kan turuwa wa inda shayatina la yuhuna ila awliyaihim sauraka shaidanun kullum saƙe-saƙe suke na wahayi zuwa ga masoyansu suna nuna musu wasu abubuwa da za su rika hango su a tunaninsu haka ne su rika nuna musu a tunaninsu haka ne har su sa su rika jin suna wato har su sa su rika bin wata hanyar da ta saba wa hanyar Allah kuma su rika ganin abin da suke yi daidai ne to wannan shine al-kashfu shaytani to duk wanda zai zo da wannan kashfu ya ce zai gwara shi da ayar Allah ko ayar ko hadisin mazala sallallahu alaihi wasallam to wannan ya ba wata farki da ba na magabata ba al-Ghazali Abu Hamid marubucin Ihya Ulumuddin a cikin littafin sa Ihya Ulumuddin ya kasa ilimin muka gida biyu ce ulumul mu'amala wa ulumul mukashafa ulumul mu'amala wa ulumul mukashafa ce akwai ilimin mu'amala akwai ilimin mukashafa ce menene ilimin mu'amala shine hukunce hukunce na fiqh yadda zaka yi tsarki yadda zaka yi alwala yadda zaka yi sallah yadda zaka yi taimama yadda zaka yi wanka yadda zaka yi azumi yadda zaka yi haji me zaka yi sallaka ta inganta me zaka yi sallaka ta bace me zaka yi sahawu ya zaka yi wannan duk yace ilimi ne na mu'amala iyakarsa duniya haka yi ce ba wai ni na faɗa ka ba al-ghazali ya ce iyakarsa duniya ni a guri na wannan halahira lahira yana ina muku abin da shi ya faɗa kenan ce wannan iyakarsa duniya ilmul mukashafa kuma Shi ne wanda za ta fi lahira da shi to shi kuma ilmul mukashafa sai ya ce ibaratun an يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة ilimi ne wanda yake bayyana a zuciya wani haske ne da yake bayyana a zuciya yayin da aka tsarkake zuciyar nan aka tsaftace ta daga dukkan wata mummunar sifa wa yatakashshafu min zalika an-nur umurun kathira hatta tahsul al-ma'rifatu al-haqiqiyyah bi dhati Allah subhanahu wa ta'ala to daga wannan haske ne abubuwa da yawa za su bayyana har mutum ya samu sani na haƙiƙa da zatin Allah subhanahu wata'ala to har ya ci gaba da cewa wani a bi ilmin mukashafa abinda muke nufi da ilimin mukashafa an yartafi tafi qitau hatta tattadhiha lahu jaliyatul haqqi fi hazihi al-umuri يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه wato abinda muke nufi da ilimin mukashafa wato wannan yana ko lullubi ya yaye wa bawa har abubuwa wato har gaskiyar ta fito masa karara ya dinga ganin ta gani na ido kamar gani na ido wanda babu shakka a cikinsa to duk wannan ba shine matsala ba matsala maddar da ita ce za a samu wannan haske a gurin gazali ba ita ce abinda ahalus suna suke magana a kansa ba ahalus suna abinda suke magana a kansa shine riko da suna da aiki da hukunce hukuncen da yake cewa ilimin mu'amala an gane ka san ya ake bautar Allah ya ake yin sallah ya ake azumi ka tsaya ka yi shi yadda shari'a ta ce ka bi shari'a sau da kafa ta nan za ka samu tanan za ka samu wannan ilimi to amma shi a gurin gazali madda ce falsafiya madda ce ta malaman falsafa ita ce ya kunsa a cikin waɗannan kalmomi waɗanda a zahirinsu masu kyau don ka ji yadda ya faɗa in ka koma madarijus salikina ga yadda ibn al-qayyim a madarijus salikina ihya ulumuddin ka duba mujalladin farko shafi na 19 abin da ya sama wato daga farko farko ya fara maganganun wannan madarijus salikin tabar alamul fawaid mujalladi na hudu shafi na goma, ibn al ya yi ta'rifin al-kashf ko al ya yace al-mukashafatu sahiha ulumun yuhdithuha ar-rabb ta'ala fi qalbi al-'abd wa yutli'uhu biha ala umurin takhfa ala ghayrihi yace al-mukashafa ta gaskiya ilimin mukane da ubangiji subhanahu wataala yake farar da su a cikin zuciyar bawa ya tsinka yadda shi akan wasu al'amura da suke boye ga wasu wanda wasu ba su san su ba wa qad yuwaliha subhanahu wa qad yusiku anhu bil ghaflati an tana yi wa ubangiji ya ci gaba da bashi wannan ilimin ya rinka hango abubuwan da wasu ba su hango ba tana yi wa kuma ubangiji ya rike masa ilimin wannan saboda gafala da ta shiga tare da shi wato gargwadan abin da ya bawa yake da shi na tsarkin zuciya da fuskantar da zuciyar shiga Allah gurgurdan yadda Allah zai kwararo masa irin wannan ilimi gurgurdan yadda zai gafala ya sha'afa ya rabka ne gurgurdan yadda wannan abin zai rika ja da baya kun san akwai suna cewa akwai alghaib shine abin da yake samun wato kamar kamar ayyana haka annabi yana cewa innahu la yughanu alayya ala wa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra akan rufe wani lokaci wani abu na yana ya rufe zuciyata akwai al shi ne wanda yake samun irin annabawa annabawan Allah to shi wannan ba komai ba ne. yawan istighfarin zai sa wannan abin ba zai tasiri ba akwai al-ghaib shine abinda zai kamar hadari ne shine wanda yake samun salihan bayi wani lokaci mutum yake samun muminai ma umuman yake samun muminai umuman na gafala na lazina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun saboda masu takawa suna iya samun wannan algai wato wani girgiji ya rufe musu zuciya amma zai zo ya kwaranye ya washe akwai kuma arrayn arran shine kallabin rana ala qulubihim makano sibuna wannan kafirai kenan tsatsa zuciyar ta tsatsa shi al-ghaib yakan samu zuciya ne wato sakamakon sabo da mutun zai yi ne ya sabo ubangiji zai wani dugo na baki akan zuciyarsa gwargwadon yadda zai yawaita wannan saban ko kuma ya rika tuba gwargwadon yadda wannan dugon zai rika karuwa ko ya rika raguwa to in yayi ta sabo yayi ta sabo yayi ta sabo har za a kai lokacin da zuciyar gaba ɗaya ruf za ta rufe baki sai baki kirin to sai zanto alkhairi ko ba zai shiga ba ba wani alheri da zai shiga cikinta ba wani sabo kuma da zai fito daga cikin da zai fita da batta to wannan shine yake rufe zuciya shine abin da yake rufe wa kafirai zuciya idan to duk wani abu na alkhairi da ake faɗa ba sa ji ba sa sauraro shine cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna abinda suke aikata wannan shi ya musu tsatsa akan zukatansu to wargwadon yadda zuciyarka ta zanto ta sadu da ubangiji subhanahu wataala da tunaninsa da ambatansa da yawan halarto tsoronsa a cikinta to gwargwadon yadda za Allah zai buɗa maka kuma ka san abubuwa da ilimi da yawa irin waɗannan abubuwa ka rika hararo su kafin ma su zo su faru kamar yadda sayyidina Umar a sayyidina Abubakar lokacin da ya zo rasuwa yake cewa Aisha a abinda na bari naki ne da ƴan uwanki da kuma abin ƴan uwanki maza biyu da kuma ƴan uwanki mata biyu to dai ta san tana da ƴan uwa maza biyu hawa san tana da ƴan uwa mata da ta ce a ah, ya raso ya ababakar asma'u ce akwai wata ya ce eh akwai wanda take cikin ƴar gidan ƴar kharija zu ne binti kharija akwai matarsa da ya aura amaryarsa tana da ƙaramin ciki saboda ka ya ce wadda take cikin shi shi ba wani tsakanin yake ba to amma har ya Allah ya kinsa masa ya san cewa mace za a yi saboda yace innahu akhawaki wa ukhtaki ko innahum akhawaki wa ukhtaki sai to ta san dai tana da yan uwa guda biyu amma ita bata san tana da tana da wata yar uwa ba banda asma'u shine ya gaya mata a akwai zubatni abin nan zubatni binti kharija wa hiya jariya ce mata ya ce ta mace kuma bayan rasuwarsa aka haifi ya mace saboda haka akwai wannan akwai kuma na shaidanu kamar irin na bokaye wannan kaga kashfi ne amma shaidani shaidani ne zai zo karanta masa al'unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin yulquna sam'a wa aktharuhum kadhib sune waɗanda shaidanu ke sauko musu suna jefa musu wata magana da suka jiyo suka sato jinta daga mala'iku su kuma su cakuɗa ta da ƙarya irin shi ne ibn sayyad irin wani alkashfin shaitani ibn sayyad ya so ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roɗi mutane da shi annabi ya ce ka san abin da na ɓoye maka a lokacin annabi sallallahu ya kudurci suratun dukhan sai shaidanin sai ke kokarin ya sanar da shi yana ce duk ya kasa kuma karasa dukhan annabi ya ce ihsa wala falan ta'du wa qadarak rufe mun baki ba za ka iya wuce matsayinka ba ya kasa fadar dukhan din sai ce masa yake duk duk annabi ce rufe mun baki ba za ka wuce matsayinka ba to irin wanda bokaye da ƴan duba da abin da wannan kashu ne shaytani to dukkan wani kashfi da zai ci karo da maganar Allah da wato na banza ne shi ma na shedan ne an gane ko to ba za a kawo musu wata magana ba su zo su ce ga wani kashfi shi an masa kashfi ya zo ya gani tunda ai su masu da'awar kashfin suna ganin kashfin yana gaba da ayar Allah da da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su a gurin su ai shi kashafi gani da ido ne an nuna maka abin kamar gashi nan ma ka ganshi wannan kuma aya ko hadisi fahimta kace saboda ka sai ya ce wannan shi abin da aka yi mai kashafi ya saba ma kai yadda ka fahimci ayar ko ba zai ce ayar ƙarya ce, to zai ce yadda aka ganta a zahirin nan ba haka take nufi ba Hadisan nan ko ya ce ma ƙarya ne saboda shi kashafinsa ya ci karo da hadisi annabi bai faɗa ba in kuma ya ji kunyar faɗar haka ya ce maka ma'anar da kake fahimta ta zahiri ba ita annabi yake nufi ba to shi kashafi na shaidan manufarsa shine rushe wahayi gaba daya a dawo a yarda da shi mai kashafi shi mai kashafi shi yasa lokacin da ne ya yi littafin su kashful kafa. a cikin mukaddima yana faɗar irin yadda malaman hadisi suke bincika su gano ilimin hadisi su gano sahihi da ba sahihi ba duk da ya gama bayani mai daɗi sai kuma ya dace kuma za a iya gane sahihi ne hadisi ko ba sahihi bane ta hanyar kashafi yake cewa ta hanyar kashafi ana iya samun hadisi muttafaqun alaihi ya zama ƙarya ne ta hanyar kashafi ana iya samun hadisi mawdu'i na ƙarya ya zama gaskiya ne to kaga duk abin da yake so yayi a littafin da ya ruguza shi ban ga amfanin ya zauna a ci gaba da rubuta littafin tunda littafin ya rubuta shi ne wai ya bayyana hadisai masu kyau da marasa kyau wanda suka shahara a bakin mutane to in dai har akwai wani wanda zai zo mana da kashafi wanda zai saba wa dukkan waɗannan ilimin muka da malamai suka yi shekara da shekaru suna ta lugude a kansu ya zo da kashafinsa duk ya rusa shi sama ta da ƙasa ƙasa koma sama to bai amfani littafin naka shikenan sai a kwanta kawai a jira mai kashafi sanda hadisi ya zo ka nemo ina mai kashafi yake ka zo ka kashe fam sai zama ilimin bai da amfani kawai mutum sai bushi iska ya ce shi ma mai kashe ne musamman za a wannan marar tamu da iskanci ya yi yawa shi kenan mutum sai ya zauna a gida ya ce ni mai kashe ne duk ku zo da littafan ku sai kun gama karanta ya ce an masa kashe duk wannan karyar ku to shi yadda da wannan irin kashafin na shaidan a rushe shari'a ne shi yasa ibnu taymiya yace ba za ka ga wani magabaci an kawo masa aya ko hadisi yace ga kashafi ba to su ibnu arabi at-ta'i al-makki su ibnu sab'in waɗannan tarkacen duk sun yarda da wannan sun yarda da kashafi su afifu tilmisani a cikin al-jawab as-sahih mujalladi na uku shafi na 186 zuwa da bakwai. ibn taymiya yake cewa zaka ga wasu yaqulu ba'dhum ma kana yaquluhu at-tilmisani li shaykh li shaykh ahli al-wahda yaqulu thabata indana fil kashfi ma yunaqidu sarih an-naql ya tabbata a wajen mu ta hanyar kashafi abinda ya sabawa sarihun naql wato abinda aka ruwaito karara aka samu karara alqur'ani ko hadisi tunda aka ce annaqlu ana nufi alqur'ani da hadisi waya quluna liman arada an yusluka an yusluka sabilahu sai su ce ma duk wani wanda zai bi irin hanyar su wanda yake so ya shiga irin dariƙar su da tafarkin su shi ma ya zama irin su to da farko za su gaya masa su ce da'il aqla wan naql a ji hankali ka aje naqali ma'ana ka rike me ka rike kashafi kakkai aiki da hankalinka kai aiki da naqali ko sai ukhruj min al-aqli wal naql yake cewa wayan shuduna fihim majaninu illa anna sirra jununihim azizun ala aqdamihi yasdul al-aqlu humu ma'sharu humu ma'sharun hallu حلوا النظام وحرقوا siyaja fala fardun lahum wala naflu yake cewa mahaukata ne su masu irin wannan sai dai sirrin haukansu yana da girma sirrin haukansu yana da girma ala aqdamihi yasjudu al-aqlu wato hankali ma zai zo ya risina wa haukan nasu mana haukansu yana gaba da hankali hum ma'sharun ci su ne jama'a hallun nizama duk wani tsari da kake tinkaho da shi su sun warware shi sun watsar wa harraqu siyaja duk wani shamaki na shari'a da zaka giddaya su sun sa wuta sun kone shi fala fardun lahum wala naflu ba ruwan su da farilla ba ruwan su da nafila kaga ba ruwan su da addini duk wani abin da kake tsammani na tsari na shari'a su a gurin su duk sun warware shi sannan duk wani abin da kake tsammani na shamaki da za a sa tsakanin bawa da fadawa haramun ko kafirci ko munafici ko abin da su rushe wannan shamakin sun halatta komai afifu tilmisani kamar yadda Ibn taimiyya ya kawo a cikin aljawabus sahih jalladi na 4,398 yana cewa ya sahibi anta tanhani wa ta'muruni Walwajdu wajdu asdaqu haɗin wa ammari fa in uti'ka wa a'sil wajda عدت عما عن العيان إلى أوهام أخباري وعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققت فيه تراه النهي يا جاري yake cewa ya kai abokina wato wani abokinsa ne yake masa wa'azi ya ja masa aya ja masa hadisi kaza kaza kaza da kake yi ba kyau ba da kyau kaga baka kaza baka kaza bayan Allah ya ce ayi kaza annabi ya ce ayi kaza baka yi yana ta masa umarni da hali shi da yace ya sahibi kai aboki anta tanhani wa ta'muruni kana hana ni kana umarta ta wal wajdu ni kuma wajid abinda nake ji a tare da ni asdaqu nahain wa ammar shine yafi komai gaskiya wajen hani da umarni ma'ana ni nake jin me ya kamata in hana kaina ko umarci kaina ba kai ka kawo mun aya ko hadisi ba fa in utayuka yace in na zo ina binka ka kawo aya hadisi in bi ka, wa asil wajda in sabawa abinda raina yake gaya mu zuciyata take gaya mu na koma makaho kenan ba na gani na koma na rike tatsuniyoyin labarai auhami akhbari tatsuniyoyi na labarai yana nufin umarni na shari'a shi ne tatsuniya yace wa ainu ma anta tad'uni ilayhi idha haqqaqta fihi tarahu an-nahya ya jari ci abinda kake kira na zuwa gare shi wato umarnin da kake min in yi kaza in yi kaza in yi kaza inda ka tsaya ka tsaya ka ka duba shi duba na tsanaki na haƙiƙa to za ka kai ga sanin cewa shi ma wannan an hana ba dai ka ce ya ta Allah ba ya yi tauhidi ya abin da to in ka tsaya kai ka samu haƙiƙanci abin za ka ga shi ma abin wannan ba a san yi shi shi yasa in suka tumbatsa suke jefar da hani da umarni saboda su umarnin zai iya zama hanin hanin zai iya zama umarni kawai dai ka kai matakin haƙiƙa ne magana in ka kai matakin haƙiƙa to komai zai iya juyewa shi ne abin da yake gaya masa to shi ne maganganun ibn taimiyya yake cewa to wannan wani abu da suke fada babu shi a cikin ilimin magabata wala qala qattu a ta'arada fi hadha al wa ba wani ɗaya da ya taɓa cewa wannan abu hankali da nassi na Alƙur'ani ko hadisi sun ci karo babu wanda da ya taba faɗar haka kawo wani abu ya ce wannan abin da Allah ya ce ko annabi ya ce ya ci karo da hankali fadlan an an yaqula fa yajibu taqdimul aqli mai ballantana kuma ya zo ce tunda dai ya saba wa hankali to wajibi a gabatar da hankali kamar yadda su abin nan razi ibn al-khatib suka rika faɗa saboda abin nan ka'idarsu ta al-qanunul kulli wanda muka yi maganar sa wan naqlu yace in aka ce naqalu ana nufin ya'ani alqur'ana wal haditha wa aqwal as-sahabati tabi'in alqur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai ce wannan shine ake kira naqli in ma an yi fawwada yace in ya ci karo da hankali ce ko dai ayi tafwili tafwid shine a ce wannan abu kawai a bashi a haka amma ba a san ma'anar sa ba shi dai hankali abin da ya kwanta mana ba za mu sauka daga kansa ba shi ko wancan nassin kawai ko aje shi ba wanda ya fahimci ma'anarsa Shi ne tafwidi a fawwala ilimin ma'anarsa zuwa ga Allah kawai to kaga Allah subhanahu wataala bai saukar da alqur'ani ba sai dai ya zama shari'a sai dan ayi aiki da abin da yake ciki to in wani zai zo ya dauki mafi girman abin da yake cikin alqur'ani shine tauhidi shine mafi girman abin da alqur'ani ya sauka tauhidi bayanin Allah da sifofinsa da sunayensa to wani yazo ya ce maka abinda alqur'ani yake ambata dangane da sifofin Allah da sunayensa ka jingine su a matsayin ba wanda ya fahimci ma'anarsu ka dawo zuwa ga hankalin wasu da tunaninsu me amfanin waɗannan ayoyi da Allah ya saukar kenan ya zanto Allah bai yi bayanin abu da yafi komai muhimmanci a cikin alkur'ani ba sai wani ne da hankalinsa kawai shi zai zo ya bayanin wannan to ya ci kaga wannan shi ma ya saba magabata haka nan wa in ma in awwala ko kuma su ce a'a a taimaka wa nassin a yi masa tawilin don su a wajen su yi wa nassin tawilin sa ne shi nassin aka taimaka shi yasa ya ce za su taimaka masa ala sabilin tabarru'i ma'ana sun yi wani abin da ba dole su yi ba ba dole ne mu yi masa tawilin ba to amma tun da kun matsa ku zo mai muku tawilin mu barkado shi yadda zai dace da hankalin shi shikenan sai su tafi tare to wannan babu shi sai a gurin waɗanda suka zo daga baya-baya suka bi hanyar falasifa waɗanda suke fifita hankali akan nassin alkur'ani alkur'ani bai yaƙi hankali ba ya ma yi kira zuwa ga ai tunani da hankali sai afala ta aqilun afala ta tafakkarun أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلكم ولو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السيئة أه؟ أما القرآن يكرى زواج التناني دحنك لي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقوالها saboda alqur'ani yayi ta kiran mutane su yi tuntuntuni da hankalinsu saboda ka ba ce ka jefar da hankalinka ba bal ma da kai tunani da hankalinka za ka fahimci gaskiyar abin da alqur'ani yake cewa saboda alqur'ani baya cin karo da hankali haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam baya kawo wani abu da yake cin karo da hankali sai dai ya kawo abin da zai dimauta hankali hankalin zai iya dimaucewa amma in ya dawo cikin hayyacin sa da su zai gane shi yasa zaka zo hankalinka a tashe ga wani abu ka kasa fahimta amma da an dan gaya maka kaɗan to baka ga kaza a ah, to haka ne ba haka ne haka ne ka dawo hayyacinka da farko kana ganin ta yaya ta yaya za a ce haka wani ya turo wani tambaya ba an samu sa wai ya za a ce matar da ta yi zina a ce in za ta yi aure ta ce ta yi bayan cewa aka yi aka shi ta ba da ana samun mata ba yadda za ta yi wani auren ko ga shi ta yi zina to kaga shi ya fahimci kawai dai inda yin an ce mata yi zina kawai aka shi ta bayan kuma zinan nan sai da aka sa sharuɗa cewa sai an samu shaidu hudu ga kuma yadda ake so su gani aka samu uku na hudun bai samu ba uku nan ma bulala za mu ba wai ba kyalin zai to sannan sai in ta yi ikirari ta zo shi ma ikirarin a gaban alkali ba a gabanka ba don ta zo ta yi ikirari sau dubu a gabanka in aka je gaban alkali ta ce ba ta yi ba shi nan ba ka ce wallahi wallahi sabbari ta faɗa ba in ma ba kai sa'a ba kai a nan take za a kwantar da kai a maka bulala to ikirarin ma sai a gaban alkali shi ma alkalin ana so idan ba ta shubaha da ɗan kauci to kaga shi kenan kawai sai a kashe ta to shi ya kasa gane ya za a yi nan ana magana istibra'i can kuma an ce a kashe ta kamar abin ya ci karo to in yana sauraron karatu na ba shi ansa lokaci yayi za mu tsaya anan abin da muka faɗa da dai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya bada sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh